ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم حقيقه waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suka kawar da kawunansu suka kawar da mutane daga barin addinin Allah sannan suka mutu akan kafircinsu gabaninsu tuba to Allah ba zai gafarta musu laifuffukansu ba ta hanyar rufa musu asiri tabbas sai ya kama su da laifuffukansu kuma ya shigar da su cikin wuta suna masu dawama a cikin ta har abada.